al'adar idan aka ɗaura gero kuna da gero ba aka ɗaura dame a cikin dame ba ko a bi a sa ƙanana ƙanana sai a kwance da hikima a ɗaure shi dam sai ga dogon dame baya bayan an sa igiya guda biyu an ɗaure shi an kafe in gona gero ya gero za ga an shirya irin wani sun kusa ɗari to idan jaki zo zai ɗauka zai ɗauka yau sai ya ɗoriya to kaga adala ne shine in mutum yake eh, da shi eh, sai aka ce shi ne ake ce masa wancan ɗin wanda za ka bi da idilani kaga bila guda biyu da ɗoriya kuma kaga ne ma ne eh, ayan inna lillahi wa inna wala alaika wa salawatu min rabbihim a ah. ah, magana maganan ba ba maganan wanda yake hada ne ba لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الأعمال بل أحياء عند ربكم آه، الله شيء يقولنا بإذن ليه قالوا إنا لله وإنا إليه تؤجلك عرفنا المسلمون ربهم ها مت يوا صلوات رحمة كبدي لجي ko ko kuma wani kan mahuta dona talar dilan na uku dila biyu da ɗoriya shi ne adala ne kai kusan ma yi man kaman idilo ba shi ne dilan da ka ɗora abin nan ba haka ce wanda ya jaki sai dai mu yanzu ba kawai san jaki ba abin ni ba za a iya gane wannan ba amma ka koma jaki har gobe kin filolin za su ɗauko a fadila ta fadila sai a harga ko to sannan kuma sai a ɗauko wani abu sake ɗorawa a kai in jaki a kai jaki da akwai mutum aka yi na ta ko to wannan da da jarka ma yaushe ta zo zamanin ku ne jarsa mun girme ta sai dai da ta kace salka hmm? ba da ta kada wasu sai suke da wanda aka yi shi a asibiti ya san jarsa shi ne to shi ne adalani wa abu na wannan shi ne inda ita ne kan wannan lahiya lahiya kai shi ɗalibanin kai shi ya fi ƙarfin asa guda biyu guda ɗaya ke sawa don kaso ne yawwa kato da shi taiki ku dinga tambayar su kafin su masu basu su rai da zuri da ku gane inda za ta shi fi marra ma fi hasatin kadara ma biha wanda ya jifa da tsakuwar da an jifa da ita to tsakuwar ma takan yi ya saya ko kuwa takan yi saya tsakuwar biha wal maqamu inda al-jamratayn da tsayawa wurin jamrorin guda biyu nan wa farrami inda zawali da jifa lokacin gocewa rana abubuwa uku dai ake nema a ciki rama biha sai tsayan al-maqam sai farrami inda zawali to sai a shiga ciki a kansu a ciki ara'aita inna إن qad أخطأ dutsen jifan ya kare in ranar sallah ne ka taho da dutsen ka guda bakwai can da tsaye za a jefa ka jefa sai ka gashi da ka jefa ba guda ɗaya mai abin yi da ko ba ta kai a ƙafa an yi jifa da su ka ɗauka ka jifa da shi marrafai da ke nan ko kuwa har kan addini dole sai an bi ka'ida fa kada ma bakiya sai ya ɗauki abin da ya rage alaihi min hasal jamrati yani na duwatsun jamrar min ma kadar ma bihi wa ma biya هل يجزئه قال قال مالك يجزئه يا شيش قال وقال مالك مرة كنا ولا ينبغي هذا بيك مرحبا أن يرمي جهة الجمال إذا دوا ثم أن جمروه لأنه قد رمى بها kalabun al-kafimu dan kafimu Allah ya ji kawo wa nazarar bi abun ya faɗe ne ne al-tu malikan ana faƙala ne malufi ce mai miki lama kulki na ta amma abin da na faɗa maka wa zalika annahu kana sakata min ni hafa ya zo da zakuwa ka daidai ce ka ko sai ɗaya faɗi falaf a arifa ta faɗi cikin tsakoyin da aka yi jifa da su ana za ka gane dutsen gani sai da yarinyar nan ko wanda wanda ke kawo mata dirhami talatin a shekara ko shi kuma wanda aka yi ko sai ƙara mata ashirin ya zo ya ba ta sai to bayamin babana ya canza ki da ni, ko kuwa ya samu canjin rayuwa ne sai yana nan yadda ke kafa shi ka ce to ya aka ya canza aƙida tun da ya zai turo min da dirhami hamsin wanda talatin ki turo min ya canza ce bai canza ba wannan ashirin ne na kara miki ban so man gaya miki ba shi ma ban gaya maka ba to sai ka cuce ni in ban da ba don ba da na ƙi ne ba yanzu tafi da gurin ice a a mai izafi da ya bi talatin in wuce da wanda ce ya zan jin na babana na aka. yanzu ka bana haka ban zauna har sai kara ta kare ina tsince a neman bawon afu bawon lemo lemo gutsatsarin karas da aka ce aka zubar ganye-ganyen su ne za ta bi da yamma ta bi juji ta ci ta sha ruwa har shekara guda haka za ta zauna kudin ka je karke na gaya ma Kin ban da batan jahili ne kai ba da za ne ba kamar tun da kai jahili ne kai ba ya rasa inda zai yi da kuɗi ya ɗauko kuɗi da da babar ce haka kai wa ɗata amma ka cuce ta wallahi in ban da ba don kai jahili ne ba ni ma da na tsine ma je ka da su a yanzu wannan magana ya ki wani kyalkyale da dariya je ina ma ina nami da na karɓe su dariya mai fashe kai garin da ba kusa ba sannan da ka hausuna ka hausuna ya rafa mai ya samu ta da rashin imani ya same su ko kuwa a'a wannan ilhadancin ne ya kashe su ba sa ganin akwai Allah nan kawai ana bi ne ana zaune da mutane ne ana Allah tun da babu wani wurin zuwa in ba wurin ba bayan Allah sun tafi maza da mata ka ga yarinya ta tsaya iya abin da baban ta ba kuma ba za ta taɓa yadda karɓan wani abu ba ta nan ba wanda ba ya rubuta za ta yi tana roƙo wanda aka roƙa ne daga shi ce da Allah tsayawa ne baka da tana yawan damuna da roƙo kun ba mai dankali ba matar ka ba ka ji ta rubuta takarda wurin wani a taimaka ne cikin wanda za ka ba ka ka bani ina da ina da bukata da kwace ga abin da ta rubuta ba a waya ka rasa inda za ka ba kanka in akwai masu cewa mutuwa ta fi in ban da ba dan ba san abu da in mutu yake mutuwa ta fi da gano shaddin ne ba in dai za ka ɗauki mataki ya kan mata da ka ɗauki mataki rabu da tsoron mutane ya yi saki ya yi saki ce ba abin ya dame ka zan je wajen Allah zan fada bayani na dan zauna ne ka sai a fi ce falan a arifa da ce dutse ita ba zan iya gane shi ba fa a kaso eh, hafata sai na ɗauki dutse dai min hasal jimari daga waɗannan duwatsu ni ma da nawa a ciki fara mai cikin fasa'altu malikan duk da haka maimakon istihadin da yi da menene da yi ya tafi abinsa amma bari zai tambayi maluku in da wani abu da ya waje ba kan zai yi bakala ne innahu kurahu an ne da haka ce ana caman jifa da dutse saboda haka nan wancan naka ka ɗauka ko wani ne amma dai makaruhi na ka jifa da dutsen da aka jifa da shi a ina za ka gano naka فقد رمى بها مرة قلت له قد فعلت ناري قاناي فهل علي شيء أخوي ولا أبو ذيك ما تيني قال لا أرى عليك في ذلك شيئا نبي شيء